Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kalma ɗaya ta kashi na goma sha hudu. Yanzu kam yanayinsa ya ƙara canzawa zuwa ɓacin rai sosai. Ya ce matar da har yanzu baki bata matsayin kishe ki ba. wace ko a ba wanda ya san da zamanta daga nisa 'yan uwana. A gidana ma sai ta zauna a Boscotus. Ummi ta ce kana nufin laifina ne? Ko ka manta kai ka yadda da hakan? Ni ba wannan ba, faɗa min haɗin ka da yaran nan. Wuce ta yi wuce ɗakin sa ransa da gabbaci. Tsananin da kai ci ne ya rufe ta ta noma makircin da ta shirya cikin dare. A daren aka kawo Amira da wulakan ta sadik Haka ta shirya mana jib abin da zai ce. Lalle ba za ta bari aikin da ya tafi a banza ba. Sam Sadiq ya kasa magana addu'a kawai yake a ransa. Dattijan da ke tsaye kusa da 'yan sanda yake kallo. Kayan jikin shi duk sun yaushi sun je mai wani gumma a yage. A hankali yake taka zuwa inda yake. Duk da shi ya zo ya rintsa idanunsa sannan ya taɓa kafaɗarsa. a hankali dattijan ya jiyo cikin rawar murya ya ce abu kasa buɗe idanunsa ya kawai sai jijiyo kai yake yi Kawu ya riƙe hannunsa ya ce, Abu ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka. Rungume shi sarki kawai gam. ‘Yan sandan ganin sun gane juna yasa suka tafi. Su rike da goyi kalli kawu, hawa da suka tara idanunsa ne suka sauko. Ya ce, Kawu ina ka shiga? Kawu ya ce, Abu yarinya ta Amira fa tana ina. Sarki na murmushin tausayi ya ce, Tana nan kawu. Kawu ya ce, Na ɗauka gidan yankan kai ka kai ni sai na fita neman taimako. Daga nan na kasa gane gidan. Sarki sake share ƙwallon sai ya ce, Me kake kusan sati uku a garin nan ba wani ka sani ba. Kawu ya ce, Abu na ga rayuwa a sati ukun nan. daga baya na fara neman inda mahaifiyar uwan take aure ko zan ganta na faɗa mata halin da nake ciki sai dai kasar ta yi girma abu idan ku kaɗai na kasa gani balle shiru rike kawai na riƙe da hannun kawu kam kawu dan ɗan ƙara riƙe hannunsa ya ce sai da na shayo na ga manyan gidajen da wasu sun fi naku girma sannan na san ba sai da mu ka je yi ba sai dai lokacin ba inda zan gane gidanku Sai sarki kalli yadda kawu duk ya canza ga aji da san kai ta wahala, da uwan mai da tagun kaninsa akan wai ba za ta iya rike ta ba mota suka shiga sai dai Sadiq sam ya ki sakin hannun kawu ji yake kamar in suke shi zai neme shi ya rasa shi kawo ne kalla nasa sannan ya kalli sadiq shiru ne ya ratsa su kaɗan ya ce abu ni kam ina da son zuciya ko kallon sa sadiq da sauri ya ce ko kaɗan kawo kai ɗan girgiza a hankali ya ce ni kaina ban san ina da shi ba sai da na ba da amina ga yaran nan abu duk yadda ne da kai a matsayina na mahaifi ya kamata ne bincike sanan na biyar da kowa yake aurar da ɗansa sai dai jahilci da san zuciya sun rufe mu da idoni da mahaifiyarta dan jan hancin sai cikin wani yanayi ya dago ya kalla sare, wanda gaba ɗaya idanunsa sun cika tab da kwalla cikin murya mai ban tausayi ya ce ba kai bane mai laifi kawo duk ni ne ni ne na ja aka yi auren nan sannan ni ne na ja ka bata kashe gagarari garari a garin da baka san kowa ba da ba shi kawai alamar lallashi bai ce komai ba sun ɗan yi shiru kafin sarki ta da mota a bakin prince hotel kallon kawai ya ce kawo mu nan ka zauna kafin ka je ka ga amira cikin rashin fahimta ya ce abubuwa na jin hankali na zai kwanta in ba ganin ta ne ba na sani kawo sai dai yanzu ba ta nan ne in ta dawo zan zo na ɗauke ka mu je shiru kawai yana kallon sadiq shi kam sadiq ba zai iya kai kawo wannan gidan ba don bai san abin da zai faru ba ware in ya gama sai da komai sai ya kai shi kuma in suka ganshi da shiga irin haka ai sai dai ai shiru amma wulakanci hmm. kawo kamar zai magana sai kuma ya ce shi kenan, sai dai ba zan iya wuce kwana ɗaya ba yanda in na ganta zan wuce Nijar tare suka fito su dake kama mai ɗaki a reception mutanen cikin reception ɗin sai mamaki suke akan ta ina wannan kutakin zai shigo musu jan hotel haka haka suka wuce ciki shi dai kawo tafiya kawai yake amma sa fal da shakka dan yana ganin irin kallon da mutanen suke mai wanda ke tattare da kyama wani haɗaɗɗen ɗaki wanda aka ƙayata shi sosai sa da buɗe a hankali kawo ya shigo yana kallon ɗakin baki a buɗe Sadiq ce, "Kawo ka shiga wanka bari na sa kawo ma abinci." Ni kuma na ta na kawo maka kayan da zaka saka. Bakin kawo abu ɗaya ce, "Wai abu anan zan zauna?" rike ce, "Kawo dan Allah karka kara zuwa wani gurin. Yanzu zan je na dawo ni ma." Shiru kawo yana kallon ɗakin. Sadiq rike ke ɗin ya juya zai fita. Da sauri kawo ya ce, "Abu?" Jiwa ya ce, "Na'am." Kawo ya matsayin da yake ce, "Na gode sosai don 'yan sanda da suka zo sun faɗa min yadda kake nema na." Murmushin ya kisa rike ya ce, "Ni ma na gode kawo da Allah ya taimake ni na ganka lafiya." A hankali suka yi juna murmushi. Kawu ce dan Allah ko za tambaye min yan sandan akan mahaifiyar uwa ne. Sarki mai kallon tambaya. Kawu ce abin nan na damu damuna. Abu yarinya har ta kai lokacin aure amma mahaifiyarta bata neme ta ba tun tana shekara biyu. Sarki ce tun shekara biyu. Kawai daga kai sannan ya ci gaba. A da ana ɗauka dan ta yi nesa ne da mu. Sai dai ganin shekara biyar ta wuce goma ta wuce sha biyar na san to fa akwai wani abin. In har tana raye ina son ko su ɗaya ne da faɗa min dalilin da na ƙin waiwaye a cikin ta. Sarki jinjina kai ya ce shikenan kawo insha Allah zan taimaka a nemo ta. Ya sunanta? ta sunanta a ƙauyen muna ce mata hindu shiru yayi dan sunan mata abba kenan wacce ita da agola ba su da maraba ita ma kuma a Nijar take sai dai bai an ce tana da ɗaya ba kallon kawai ya ce shi zan sa a duba insha Allah za a dace cikin gamsuwa ku ya ce na gode abu ban ɗaki sarki raka shi kunna mai ruwa sannan ya fito ya aka yi mai abinci kafin ya shiga mota ya nufi gida dan dauko mai kayan sawa A can gidan Sanad kuwa, tunda jibi ya zauna a gaban Abba ya kasa ko kwakwaran motsi saboda tsoro da shakka. Abba kallonsa kawai yake, hakan ya sa ya kasa ko dagowa. cikin kulawa abu ya ce kai wai sai yaushe ne za ka yi hankali sai yaushe ne za ka shiga hankalinka najib ya shiru zuciyarsa ta fara jin zafin kalamin abba shigan cikin ƙunar rai ya ci gaba ni dai wallahi bana ji akwai ranar da za ta zo kai abin da zai burge ni a ce yaro namiji kwaya daya amma ban da ta min da tozarta na baka da aikin yi fuskan najib kadai za ka kalla ka sallalle yana cikin tsananin bacin rai abba ya ce yanzu wannan kucakar wacce ko masa aikin gidan nan sun fi da daraja ita ce za ka kawo min a matsayin mata sannan matar da ni mahaifinka ban san da aurenta ba hauka kake ko kuma kokolo ta makai Allah ya baka idan najib sun yi ja sosai da sosai wani irin huci kawai yake yi kana tunanin shirman labarin ka na cewa sadiq ne saka ka zan yadda da shi ne ko ce maka aka nema kwakwalwar makan gare ni ummi ce da buɗe kofar a fasace abba ya ce zora baki tana na ce zamu yi magana da najib ba ne ummi ba ta tanka mai ba ta kallon najib ta ce ta shika fita mikewa ya cikin kumburin fuska yana tafiya irin da yan shaye-shaye fita ya daga aikin ya wuce bangaren sa yana wani irin huci amina da ke zaune akan sallaya ta yi ya kalla wani kululin abu ne ya tsaya mai yana bidin da take da sauri ta miƙe ta fara neman shigewa ciki hannu ya sa ya binciko ta ya wanka mata mari yana huci ya ce duk sanda aka ci zarafi na akan tsinanin yaron can sare to ke ma ki shirye shan naki duka yana kaiwa ya sake ta ya wuce ciki tare da buga kofar da karfin gaske kamar wanda zai ballata a ɗakin abu ko yana fita ummi ta ce a wani dalili zaka dinga haɗa yaranka da tumaki abu ya ce wai zuwa ni zaki nuna wa iyaka ta ina magana da yaro ki ce ya tashi ya fita cikin bacin rai ta ce menene na jin haushi na ji ni ina da hujja ta jin haushi amma kai fa ta ƙara shigowa ciki ta ce ka manta agunka ya koya ko ka manta kai ma haka kawai ka kawo mata da sunan ka aura waye ne a bace ce ni danki ne sannan ni haka kawai kika ganta ko kin manta sai da na sanar da ke amma ba shakan ne dan nayi sai na ji yayi Dace ni ma ukunka na gani shi yasa da ya kawo ta gidan da na boye ta a wani gidan sai dan wannan dan iskan yarin ya kira ka a waya mu kuma muka saki baki ba mu sani ba abba ya koma ya zauna ya ce sadiq zai tafi france a ƙarshen satin nan ummi ta matso da sauri ta zauna kusa da shi salon da ta canza ta dallin wasu kafa tare da rike shi ta ce in ya tafi ba zai dawo ba juwa ya dukan saitin da ya ce sai yaushe yake son da ci mai ki cire maganar korar sadiq wani kwas tura shi dole ana buƙatar wanda ya san harka a project mu na nan gaba ummi ta ce shekaru nawa wai sai ya dauko ya duba sakon? sannan ya ce wata shida zuwa bakwai shiru ummi ta tare da zari hannunta daga cikin abba tana tunani tabbas in har ya tabbata ba za ta bar shi ya dawo ba wani lallausan murmushi ta ce kana tunanin zai je na kamar yanzu ya fi ƙarfinka abba ya ce dole zai je domin ni kaɗai ne zan sa a mai abin da yake buƙata dan gidan ta juya sanan ta ce abin da yake buƙata kai abu ya kaure ce wannan tsakanin mu ne mikiwa ya fara zari kod din jikinsa yana cewa Allah ya sa Najib bai kusanci yarinyar ba ummi ta miƙe ta amshi kod ta fara kokarin zari mai necktie abu ya kwace ya ce yayi ummi ta kalla abba tana kokarin magana ya ce ciki ya shiga fa gaban ummi ne ya faɗi dan san bata kawo ciki ba san da ta shirya ta da sauri ta kalli abba ta ce sanati ya zami kallon ta kai ce mata kawai wuce ban daki shiru ummi ta tana tunani ya za ta yi saman goshinta ta dafe kafin ta haɗe hannayenta ta taimurmushi ta ce a fara kawar da yaron can daga bana komai zai zo da sauki shiru yayi bayan yi fakin yana kallon harabu gidan kafin ya ajiye zuciya yana bangaren Ka yi duba wanda abu ke shi kaiwa malam wato mahaifinsa ya dauko wata shadda mai kalar ruwan kasa sannan ya saka a cikin leda Mutuwa ya sa a bayan mota sannan ya shiga cikin gidan ba kuwa a falon sai ƙarar tv da ke tashi juyawa yana neman fita daga ciki daga bayan sai ji an ce ga dama ka dawo a hankali ya juya kallo ummi da ke tsaye a jikin kofar ɗakinta bai tanka mata ba ta ce abin ka na jiran ka Tai magana tana nuna bangaren abba da kanta kallon ta yanzu ma bai ce komai ba ta mai da kofar ta rufe ta ce ka jira shi a sa wani abu ya kawai wuce bangaren abba yana tafiya ummi ta tsage ta ce raƙumin da kake juya shi da kake so yau shine ma kake mai magana shi da alhamar kama fati ta shiga ciki ta zauna da kyan bangaren Najib yana tunanin halin da Amira take ciki, wanda ya tabbata sanarsa ta ƙara aranta. Zama yana dubo ya hannunsa don yana son komawa da wuri saboda ya baka haushi kaɗai ga kayan da zai sa yana gunsa. Mikewa kawai fara neman fita, jiya an ce yanzu ma ka fi karfin ka ni kallon abai wanda ya karasa shigowa cikin falon sanye da farar labiya zama ya kan kujera sannan ya kallon sa da ce me kake a tsaye har suwa ya zauna a ƙasa daga gefe kansa na ƙasa ya ce wani banzan hali ka koya da ina magana zaka fita sannan ba tare da izini na ba sadikan sa na ƙasa ya ce ga ya guri abba wani muhimmin uzuri ne ya taso mu abba ya miƙo mai wasu takardu wanda ya shigo da su daga ɗaki sarki amsa ya buɗe sannan ya kalli abba abba ya ce da ne shugaban ƙasa ya turo min da alama neman hana mu aikin aiki sun ga idea gashi ni ba nasu bane shi yasa suka tsoro da wannan kakala sai dai ƙara kallon takardun ya ce yanzu kwas ɗin za ka yi mamaki ɗauki a fuska abba ya ce ni a wannan shekarun nawa sai ce eh wai na ga aikin naka ne lallai yaron nan abin da ya zo zuciya abba kenan ya ce ka shirya gobe ka koma abuja ka je kai visa in kai express akalla 2 to 3 days mun samu sannan na kira makarantar da zaka ka yi kwas ɗin mamaki ne kama sarki kalla abba ya ce abba ni kuma Fuska abba ce ta canza ya ce me kake nufi sarki daure ya abba ka yi hakuri amma abubuwan da ke kai na yanzu ba za su bari na je wata ƙasar ba dan Allah ka bari ko nan da sati biyu ne in komai ya kammala sai mu sake maganar cikin fada abba ya ce umarni nake baka ba shawara ba ko shi ma umarnin kafi ƙarfi sarki ce I'm sorry abba but I can't tashin hankali ne ƙararrai bayyana a fuskar abba lalle bai taɓa kawo akwai nan da haka za ta faru sa da Sadiq ba cikin tsananin kulawa ya ce da ina kokarin warware maka matsalarka sai dai na fahimci rashin amfani na agunka yasa ni ma yanzu na fahimci mu ban maganar kallon sarki ya ce warware min Abba ya ce, tunda ba za ka je saboda na umarce ka ba, sai mu koma bani in baka. sai rike shiru yana kallon Abba. Abba ya ka tafi France, ni kuma na sa na jibe sallami yarinya mai da ta ƙauyen su. Ya kuma ba su kuɗi da hakuri akan abin da yi. Kafi kowa suna rayuwar da za ta yi in ka bar da auren nan. Sannan ni kaɗai ne zan umarce shi ya ba ta takardar ta a lokacin. musu rike yana kallon Abba, lalle mutanen nan. Wato duk sanda za su yi abin ya bijire zai su fara treatment ɗinsa. Ya daure ya ce, Abba, Abba ya ce, kana son wai kace business ɗin da na shirya rayuwa wucin yarinya ya fi shi matsayi? ta yi abu za ka dinga haɗa rayuwar ɗan adam da abin duniya abu na ɗauka in ka dawo za ka da komai cikin faɗa abu ce yanzu dai baka amince da abin da na ce ba kenan ko sarki ya shu abu ce shi kenan karkaje ni kuma duk abin da zuhura da najib suka aikata akan yarinyar nan ba zan sa baki ba da sauri sarki ya kalle shi abu ce the choice is yours ina jiran ka zuwa dare kawai da kai tare da nunawa kallo ɗaya za ka mai kasan balaka a jikinsa a hankali ya miƙe ya fito Ummi tana ganin su ta yi wani murmushin jin daɗi kanta ta kwantar akan filo tare da sauke numfashi ta sake jan wani numfashin Sadiq da ya kalle ta jiki a sanye ta ce, "Har kun gama?" Kai kawai ya daga, har ya fara takawa sai kuma ya ce, "Ummi, ni kam an tinda tana da yani kafin ta aure Abba." Ba tare da tunani ba Ummi ta ce, "Eh, akwai yadda ta bari gun tsohon mijinta." Sannan wani kini bibi, yaushe ta zama antinka? Sadiq Murisa ta dan saki ya ce, "Ummi kin san sunan yar?" Ta ce, "Ina na sani." Na ji ana ce mata ko uwa ko me? Oho. Gaban Sadiq ne ya faɗi. Karfa abin da yake zargi ne. A iya sanarsa shekarun da Abba ya aure da bin da kawai ya ce biyu. In ya haɗa su tabbas ya shida kenan. wanda ya san shekarun Amira kenan kuma ta ce mai wata uku ne tsakaninsu da uwa ne me ke faruwa alamar shigowa ya sa su rike kallon Amira ce ta fito hannunta dauke da tare da alama abinci ne ce a cikin su kallon juna suka yi su rike kallon ta yake na ganin yadda ta canza yana son faɗa mata abubuwa da dama amma ba shi da halin haka Amira kuma kallo mai kama da takeici da tsana take mai hatta ta ko cikin falin idan sana kanta ummi ce da yaran murya wanda hakan ya sa shi kallon ta. ummi ta ce matar wani ce sai a san irin kallon da za a dinga yi mata kai su rike daga ya ce Amira wuce shi dai ba tare ta ce komai ba Idan idanunsa ya rufe sannan ya buɗe ya sauke sa akan umi wacce ta ɗan murmutsa fita ya daga gidan ya shiga mota a bakin hotel din ya parking ya ɗauko kaya shiga ciki yana tunanin wa zai kira abuja ya bincika mai ko uwa ni ita ce yar tata yana shiga ya tadda abba sanye da kayan da ya cire yana talo da abinci sun yi hira tare da labarin rayuwar da kawai ya a garin tausayinsa ya kama sa dai gashi na son sanar da shi abubuwa guda biyu da rasuwar inda da kuma zarginsa na mahaifiyar uwa ne sai dai yana ganin bai kamata a wannan rana ya daga mai hankali ba har dare kai suna hira daga bayan sarki kunna wa kawo kallo shi da sarki idan nasa akan TV yana tunanin abin da abu ya ce ya daɗe na dogon nazari sai dai har yanzu zuciyarsa bata bashi wata mafita ba kallon kawuye wanda shi yana kallo bacci ya ɗauke shi lalle ba shakka kawu ya sha gajiya sarki jabar goyi lullube shi sannan ya fito daga ɗakin Mota sai ya shiga ya wuce gida yana tunanin lalle yana son ganin Amira a daren nan. Dan ra'ayinta kaɗai shine zai bashi damar yanke hukunci. A cikin mota ya zauna bayan ya shiga gidan sannan ya kira wayan Najib. a cikin gidan kwana bai na zaune ya sa earphone a sa yana rawa ba kowa a fadin sai shi kidan ne ka katse dalilin shigowar kiran tsare kallon waya sosai fuskar sa hadu sosai sanye yake da face daga jeren wando dauke kai ya tare da ciwa me sarki ce amira fa wani tsaki da jibe ya ce ban sani ba menene dan shiru sarki kafin ya ce najib dan Allah magana nake sanye da ita murmushi najib ya ce a nawa please sarki faɗa a hankali najib ya ce Kasan, san zaka zo gona roƙo ka da ke ni ko kuwa ni mai kwakwalwa kuma kai dama akwai sanda zan yi wa mutum rana rike ce magana nake sanyi da ita in ka yadda ina waje zan zauna a gefen gadin ina kaiwa nan ya kashe wayarsa da jibi wayar da kallo ya ce ni kake sa aiki ba yasa ne ya kalli hanyar ban Buɗe, waye? me zan gani ni Aisha Amira ce tsugunna abin daki tana cin abinci da jibi tushe hanci ya ce wanki hannu ki fito Mikiwa ta sanan ta wanke hannu da fito ya ce mu je magana ake sanyi da ke sai dai in kin dawo ki tabbata kin wanke min ban kai kawai ta daga ta bayansa daga nesa ya tsaya nuna sadake ce jikicin ga kiran naki a cinya na jiranki jin haka yasa ta dauka kawu ne da sauri ta fara tafiya har kafafun tana hardewa da yake gun fitila ɗaya ce yasa sai ka zo ciki sosai zaka fahimci mutanen da ke gun tsayawa ta yi dan nesa kaɗan da shi a hankali ta ce kawu sadiq ne ya juyo sanye take da atamfar ɗazu wanda aka mata doguwar riga irin rigan nan da ba style ba komai a jikinta gashi ta mata yawa ganin sadiq ne yasa ta tsaya ba tare da ƙara cewa komai ba a hankali ya matso inda take sannan ya dan wuce ta kaɗan ya zauna akan dakalin da ke gun hannunsa ya dan buga a gefe ya ce amira zauna magana nake son mi kallon su kamar ba za ta zauna ba sai kuma ta ƙara so ta zauna tare da ɗauke kai sun ɗan yi shiru na wasu ɗan daƙiƙu kafin su rike ɗan nisa ya ce kawo zai zo gobe ya ganki kallon su sannan ta ɗaga kai ya dan yi murmushi ya ce tambaye ki zan yi dama dan kallon su ta sake yi ya ce auren nan kin san ya rabu hawaye ne suka gangaro saman kuncin daga ɗauke kai daga kansa ta ce me yasa ka min haka ya abu me yasa ka jefa ni cikin wannan ugubar wanda abinci ma kyama ta ake in sai dai na shiga ban daki saboda ba a san a ganin ina ci saboda kyama Murya Sadiq ce ta fara rawa ce ban bata kalle shi bata sa hannu ta share kwalla ta ce ko na awa ɗaya na son na ƙara zama a gidan nan Ba na son na ji dalilin ka na cutar da ni balle dalilin shi ma na ji na cutar da ni kai ka kawo ni ina so ka mai da ni gun mahaifana na mutu a gaban su wani abu ne ya tokare mai makoshi jiya ya kasa magana sai haɗe abu kawai da yake yi dorewa ta ya kalle shi sai ya fara kokarin sauke numfashi tare shaka wani a hankali sannan ya ce insha Allah gobe da ke da kawo zan mai da ku gida sannan sai ina mai da ku zan nemi yafiyar ku Murya da cikin kuka ta ce ka tabbatar ka mai da mu dan Allah kai ya daga ya ce sai dai Amira ni kam inna kallon su da sauri ta ce me shiru kafin ya girgiza kai ya ce ba komai sun dan sake yin shiru kafin ta ce 'ya'yan ka ne bai kawo jin wannan tambayar da gare ta ba ya ce a'a kai ta daga kawai ta ce komai ba sun sake yin shiru ganin haka sa sarki ya ce ki je ki kwanta da wuri gobe insha Allah za mu wuce kai ta daga mai sanan ta juya Binta ya da kallo na tunanin ina Amira mai zolaya, Amira mai dariya da son sa mutum dariya. Binta ya abai har sai da ta shiga sannan shi ma ya shiga ciki. Bangaren Abba yana zaune a falansa shi da Ummi da Hala. Sam shi ya ɗauka mata ba gidan. Hala ce ya ji ta ce, "Abba in ɗauke plate ɗin, Abba ya kalli plate ɗin da ya gama shin yankakken fruit ya ce, "Yau wahala ɗauke. Ɗauka ta yi ta fito. A cikin hanyar fita ta ga Sadiq, ta huwa ta inda yake hatta iso dab da shi, sannan ta ce, "Ya Sadiq." Ya yi yaƙi ya ce, "Na ɗauka ba nan ai." kallon su ta ce jiya zazzabi ne rufe ni sai ɗazu na samu sauki cikin rashin jin daɗi ya ce ki yi haƙuri ban sani kasa shi ta ce abin da aka damu da shi shine ake tunanin halin da yake ciki wucewa ta shi kuma ya sallama abu yi mai izini ya shiga Ummi tana zaune akan kujera ta sake wanka, yan sanye take da lace, ta sha ado da dan kunna da awarwaro. Abba ko kallon sa bai ba har ya shigo, su ya zauna. Idanun Abba na kan TV yana jin labarai yace, "Zo raba mu guri." Ummi ta kalli Sadiq sannan ta miƙe ta gudu. Bayan ta fita ne ya ce, "Abba." Kallon sa Abba yace, ka gama shawarar sai ya daga kai yace na yadda zan je akan sharaɗin na bai ba wa amira takaddada. in na mai da su gobe ni zan wuce abuja daga nan mamaki ne karar dauki a idan abba ji yake kamar labari ake bashi wai sarki ne ke mai waɗannan kalaman kai ya daga ya ce shikenan a garin zan sa ba ta takaddada. sai dai da safe za ka wuce ni zan sa direba mai da su garin su za su tafi da najibi ya nemi yafiyar su sai ya dago da sauri ya ce a abba ni zan mai da su sai na wuce daga can cikin faɗa abba yace ta yasan yadda daga can za ka wuce abuja in har ka tafi na ji kaje gun biza za su wuce Nijar su ma daga nan sarki buɗe baki ya ce abba mamaki kake ni kamata ne mamaki wai kai girman da zan ce kaza kace a'a sarki ya kasa da kai abba ya ce yanzu zan sa a gaban ka rubuta sakin sannan zai bata a daren nan ka tabbatar daga nan in kai asuba ka wuce ka sai immediate ticket ka wuce Abuja sir sarki yana tunani abba ya ce a kira Najib kansa kasa ya ce eh Najib ne ya fito ya dora jallabiya a saman fes daga jiran wandan da yake jikinsa. Abare a bace ce kana abu kamar wani wawa. Kai ka dauka an ka faɗa ka birge kenan? Najib ya haɗe fuska. Abba ya aje mai takarda da biro ya ce, rubuta mata sakinta. Najib fuskar na amurta ke rubuta. Ni Najib na saki Amira saki ɗaya biyu uku. Yana gamawa ya miƙa wa Abba. Abba ya girgiza kai ya ce, kai abin hankali ne baka iya ba, me ne yin uku? Najib a ransa ya ce, ni dama ai komai ne hauka ne. Abba ya ce saki rubuta wani ka ba su rike ajiye a matsayin shaida. Najib ya maka wa Sadiq wani kallo sannan ya sake rubutawa. Abba ya amsa ya miƙa wa Sadiq sannan ya miƙa wa Najib ya ce, ka bata. Fitowa yana tafiyar da ya saba, Abba ya kalli Sadiq ya ce, saura kai. Rike ce, gobe da safe zan kawo mahaifinta nan sai na wuce. Abu ya ɗaga kai ya ce, tashi ka je. Mikiwa ya shiga sa yana shiga ya sujjada ga Allah. Ya ce Allah na gode maka da zan mai da yarinya nan da mahaifinta inda na dauko su. Alwalayi ya dawo ya hau na filfili sannan ya dade na addu'o'i yana kwanciya bacci ya dauke shi. Wace gari daga masallaci ya wuce gun kawo. Ki yasa ya buɗe ɗakin kawo har yanzu bacci yake tasha. sha. Zama ya sai tiket ma na karfe tara sannan ya ɗan kishin gida. Kawo karfe bakwai ya tashi ganin Sadiq ya sa yin dariya ya ce wai Sadiq ashe bacci ne da yawa a na haka. Sarki dariya shi ma ya ce, Na sa an kawo mu abinci kai wanka kai sallah sai ka ci. Daga nan sai mu tafi gun Amira. Farin ciki ne bayyana a fuskar kawu wanda shi kansa sarki farin ciki ne a ransa tun jiya. Kawu yi wanka ya mai da shadda da sarki kawo mai jiya. Sarki mika mai hula ya sa yana dariya ya ce, Kalle ni kamar ba ni ba. Haka suka ci abinci tare bayan kawu ya yi sallah sannan suka fito. Dadi ne bayyana a fuskar kawu. A gaban ATM din Zenith Bank da ke kan titi, sarki tsaya sannan ya kalli kawu ya ce, Kawo barin dan ciro abu. Fita yi kawu bishi da kallo yana kallon garin. Abdullahi yake aran yau zai ga Amira gashi zai koma Nijar. Salim bai daɗe bai dawo kallon kawai ya dan matso tare da saka mai kuɗi a aljihu. Kawai ya kalle shi sannan ya sa hannu ya ciro kuɗin. Ido ya buɗe sosai ya ce Sadiq wannan uban kuɗin fa. Sadiq dan dafa hannun kawai mai da shi kan cinya sai ya ce kawai ban samu damar yin canji ba dan Allah ka tafi da shi in ka sami canji sai ya canza maka. Kawai ya mai da mai kuɗin kan cinya sai ya ce Sadiq ya isa haka nan. Ko ba ga wannan abin shi ne dama nake da na sani akan shi ba. haka aka dinga turo kuɗi muna amsa sai mai inna abin mu amsa sai mana kayan abinci mu amsa kuka manta saboda haka idan me ya rufe sarki ce na sani kawo sai dai wannan na rabuwa ne kallon mamaki kawo ya mai sarki maida mai kuɗin ya ce nan da awa ɗaya da rabi zan tafi abuja daga nan zan tafi wata ƙasa a kwana uku ko hudu ban san ko allah zai sa da mu ba jiki a sanye kawo yake kallon sa sarki ce dan allah ka amsa kawo kawo ya kalli kuɗin sannan ya kalli sare hannunsa ya riƙo ya ce allah ya kare ka a duk inda kake ya baka farin cikin da naga ka rasa a ƙwayar idanunka sannan ya sanya albarka a cikin rayuwarka shi sarki ya ce na gode kawo Haka suka isa gidan suna tafi suna hira. A can gidan kuwa kamar gaskitin safe ummi ta sa aka shirya abinci sosai, ta ɗau wanka ta sha kwalliya cikin haɗaɗɗi a tamba, wacce aka mata kwalliya da stones. Ta sha sarƙa da ɗan ta yi kyau iya kyau, dan dama mai kyan ce. Kayan da ta amsa abun hala ta ɗauka sannan ta nufi ɓangaren Najib. Amina na ta goge ƙasan kurudu ɗin da ta kwanta, dan Najib ya ce tana tashi ta goge sosai, dan bai san ganin ko ƙaramin datti. Ummi ce ta shigo ta ce, Amina me yake yi haka? Amina ta ɗago tare da gaishe ta. Ummi ta matso tana murmushi ta ce, Sarki ya baki wata takarda? ta kunce kasan zanin ta ce eh mummy ta ce ta mecece kai ta girgiza ta ce ban san ta mecece ba ni ma cillo min kawai yayi wani murmushi ummi ta ce ki tabbata kin faɗa wa sadiq an baki takardar ki kai ta daga ummi ta mika mata kaya ta ce saka wannan yanzu ban daki ta shiga bata ba bata fito sanye da kaya da kanta ummi ta gyara mata kai ta mata kwalliya sannan ta daura mata dan kwali ba ummi ba hatta ni sai da na saki baki gidan ban taɓa kawo Amira na da kyau haka ba ummi ta ce mu je kawon kenan hanya Daɗi ne ya kama Amira ta ƙara kallon kanta a madubi, a ranta ta ce, yau zan ga aji da uwani. Tare suka fito suka nufi falo, halatin da Amira ta fito take kallonta, fuskar ta haɗa sosai, wato ita ce wacce ya sadiq ta yake so. Haka suka iso suka zauna, Abba ne fito sanye da manyan kaya fuskar nan tasa a washe. Ya kalli Amira wacce take gaishe shi ya amsa ba tare da ya kalle ta ba. Kallon Ummi ya ce, Sadiq fa. Haushi ne ya kama ta ce, ba za ka fara tambayar Najib ba? Ya ce, wannan yaron ai in har baya yana can yana shirmansa. Zama ya tare duba agogon hannunsa, Sallan Sadiq ya sa suka dago, Amira da sauri ta miƙe tana kallon bayansa. Kawu ne ya shigo, tana ganin sa ta ruga a guje kamar za ta rungume shi. Sai kuma ta durkushe a sa kawai ta fashe da wani irin wahalallan kuka. Hankalin Sarki ne ya tashi ya juyo ce, "Amira." kawo ne daga ta ya ce, "Sakalci ne ya motsa da alama." Amira tana kuka ta ce, "Kawu ina ka shiga? Na ɗauka ka koma baka min sallama ba." Kuka take sosai, Ummi ta miƙe ta zo ta rungume ta ta ce, "Ka san yara in suka ga iyaye sai kuma yaran ta ta motsa." kawo daɗi ya kama shi ganin da Ummi ta rungume Amira. shiga suka ciki suka zauna abba ya miƙe tare da miƙa mai hannu mamaki ne ya kama sarki sai dai yana gani ai komai ya zo ƙarshe ne hannu ya miƙa suka gaisa kallon juna suka yi sosai kawai ya ce sai nake ganin kamar na san fuskan nan abba ya dariya ya ce ni ma haka nake gani sai dai bana ji kila haduwa ce kawai a tare suka yi dariya sarki duk yana kallon su mummy ta kalli amira ta ce amira ta shi kira mijin naki miƙewa ta idan ita bata san ma ko yana nan ba tana miƙewa sai da ke miƙe bayanta da sauri dan bita ya ce amira tsayawa tana kallon sa fuskar ta ba alamar fara'a ya ce Najib ya baki takardar ta ce eh jiya zuciya ya ce kayan ki fagen hada ta ce eh shi nuska danyi ta ce na gode juyawa dai kawai shi ya tare da yin hamdala abu ne gida shi ce sadiq ka zo ka wuce lokaci na wucewa sadiq ya kara su Imi ta ce gashi ko abinci baka ci ba ya ce na ci a can na isa tare suka fito su duka banda amira halakan kuka take kawai ya riƙe hannunsa tare da mai sallama da kuma godiya abu ya rungume shi ya ce ina fatan ya zama rana ta ƙarshe da za ka sake bijire mu kai kawai ya dan ummi ta ce oh sadiq ni kam ina tausayin zaka tafi garin da baka da kowa kai kadai kallon ta idan ya san wani sabon rainin wayan ne ya kalla ya dan yi mata murmushi sannan ya sake kallon kofar da alama wani yake jira har ya ji jikin mota ya ji an ce sadiq ba sallama kallon ya tare da saurin kallon bayansa amira ce tsaye a jikin kofar idanu ya kura mata wanda kowa na gun sai da ya fahimci kallon da yake mata Hala kishi ya karasa ta sakin wani kuka kawai ya kalle shi cikin mamakin yadda yake kallon amira najib ne ya rungume shi hakan ya ya ɗauke idan shi a kanta Najib shi kira ya ce in ka tafi ka dawo. Sadiq wai gawaye yana son ganin ko Amira na nan sai dai ba kowa a gun. Sadiq ce Najib ka tabbata ka nemi yafiyar su in ka kai su gida. Abba ya faɗa min ba sai ka tasa ba. Haka Sadiq ya shiga mota direba din Abba ya ji har suka fita yana kallon kawo. Ko a cikin jirgi gaba ɗaya zuciyarsa ta kasa nutsuwa har ya sauka a Abuja. Alhamdulillah to da muka gida a nan za mu kwana. Mu kasance da kowa gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na goma sha biyar. ku cigaba kasancewa ta tsakar gida ku ci wallahi da komi na ku tambaya cin gyara ko rafi ko yabawa haka zalika ku cigaba ta yi mu sharing a group group na facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida